سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka masu kallon mu da mu a ko ina a faɗin duniya ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri naku mai albarka mai farin jini shirin hattara da miyagun aƙidu wanda a cikin wannan shiri muke yin bayani dalla-dalla game da ingantaccen aƙidar musulunci da kuma mai da hankali sosai game da aƙidun da suka saba wa wannan ingantacciya kuma tatacciyar aƙida da annabin rahama manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita kuma mun riga mun tayin bayani kan cewa yana da kyau uwa musulmi uwata musulma kowa ya tsaye nazari tsakaninsa da Allah ka tsaya tsakaninka da Allah kai da kanka ka dubi aƙidar da kake kai ka ga shin wannan ita ce aƙidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ko ko ba ita ba ce idan ita ce sai ka gode wa Allah ka kuma ci gaba da yin addu'a kana cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik idan kuma ka bincika tsakani da Allah balli insanu ala nafsihi basira kai ka sani idan ka bincika ka ga aƙidar da kake kai ba ita ce aƙidar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba ta yaushe zaka bata lokaci me yasa ba za ka dawo kan aƙida ta gari ba kai hattara da wannan mummunan aƙida ka san cewa mutuwa kowane lokaci tana iya zai ke maka kuma matukar da ka mutu da mummunar aƙida to ka tabbatar cewa ka mutu ba a kan ingantaccen aƙida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba hakanan masu kira zuwa ga addinin allah waɗanda suke kira zuwa ga miyagun aƙidu ku ji tsoron allah kada mutane su ba ku amanar addininsu da imaninsu su amince muku ku kai su zuwa ga Allah zuwa ka tafarki madaidaici ku kai su inda ba shi kenan ba da fatan za mu kula da wannan da gasken gaske wannan shi ne babban manufar da ta sa wannan gidan talabijin mai albarka na wasu hausa tv ya ƙirƙiri wannan shiri domin faɗakarwa da jan hankali game da irin waɗannan miyagun aƙidu waɗanda suke sun cika ko'ina yanzu a duniya ko'ina ka je za ka gansu za ka ji su to amma wani lokacin ba kowa ne yake iya gane cewa wannan aƙidar mummuna ba ce ba tunda ba kowa ne ya karatu wanda yake mai ɗan faɗi game da wannan ba to don haka nan wannan gidan talabijin mai albarka yake gayyato muku ɗaliban ilimi da za su iya bakin nasu ƙoƙarin wajen fahimtar da al'umma haƙiƙanin yadda waɗannan miyagun aƙidu suke da kuma matakin da ya kamata mutane su ɗauka a shirin da ya gabata mun tattauna a kan ingantacciyar aƙida da wasu mahimman bayanai wanda za su fito mana da ma'anar ingantacciyar aƙida da kuma inda za a je a samo ta domin idan muka fara bayanin waɗannan miyagun aƙidu don a hattara don a hattara wato a guje su to cikin sauƙi mutum zai iya ganewa domin ya auna abubuwan da ake faɗa da kuma aƙida mai kyau da kuma ainihin mara kyau ba za mu gaji da maimaita faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ba wa kadhalika nufassil ayati wal tastabina sabil mujrimin cewa haka muke fayyace ayoyi dalla dalla domin hanya ta mujirmai masu miyagun aƙidu ta fito free falo a hattara da ita sannan kuma hanya ta muminai ta fito ƙarara a bita a sota ah, saboda haka nan kuma ba za mu gaji da maimaita hadisin Hudhaifatu bin Yaman radiyallahu anhu da yake cewa kanan nasu na rasulallah sallallahu alaihi wa sallam anil khair mutane sun kasance suna eh, tambaya annabi sallallahu alaihi wa akan alkhairi wa kuntu as'aluhu an shar makhafata an yudrikani ni kuma na kasance na wato ainihin tambayar sa game da sharri don gudun kada ya zo ya riske ni mun ga kuɗin da sharri da miyagun aƙidu da alfasha suke riskan mutane har akan gadon baccinsu Allah ya tsare a satin da ya gabata mun tattauna akan wato shimfiɗa game da ingantaccen aƙida muka ce aƙida abin da ake nufi da ita shine wato ƙudiri na zuci da baya babu shakku a cikinsa game da wani abu ko ma menene shi idan misali ya zama mai kyau ne aƙida ce mai kyau idan kuma ya zama gurɓatacce ne ya zama aƙida mara kyau da aka muka ce aƙida ta kaskace biyu akwai mai kyau akwai mara kyau sannan kuma muka ce idan aka ce aƙida akwai dun akwai gamammiyar ma'ana wadda ta haɗa duk wata aƙida ko da ta siyasa ce ko da ta bautar gunki ce ko da ta bautar shanu ce to duk wanda ma sunanta sannan kuma kuma mun riga mun sani cewa mun sani akwai ingantacce akwai kuma batacce sannan kuma idan aka ce aƙida da keɓantacciyar ma'anarta tana nufin aƙidar musulunci kuma aƙidar musulunci an faɗe ta ba ta da an danganta ta ga wato wata ƙungiya ko wasu mutane ba ana nufin aƙidar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wadda ita ce a idar da ahlus sunawar wal jama'a suke kanta a halin yanzu Allah raya mu akanta ya kashe mu akanta kuma ya tashe mu da ita akanta tare da wanda ya zo da ita salawatu rabbi wa salamuhu alai sannan mun yi bayani cewa ita wannan a idar ana akwai sunaye da malamai kan gaya mata ana ce mata al ana ce mata as-sunna ana ce mata shari'a ana ce mata al'iman ana ce mata usul itiqad kuma ana ce mata ainihin wato as-sunna to a satin da ya fice mun dan yi bayani kaɗan game da wato ainihin wannan sunaye abin da ya rage shine mu faɗi wato ainihin wasu daga cikin littattafai da za a iya komawa domin ko kuma wasu daga cikin littattafai da aka gina su akan wa'annan sunaye ma'ana wasu daga cikin littattafai da aka gina su akan tauhid da iman da shauransu domin mu ba wa masu kallon mu wata madogara ta littattafai wanda idan suna neman ingantacciyar aƙida ta sunna za su iya komawa maimakon mu zo mu ta zubo miyagun aƙidu kuma idan mutum yana so ya san ingantacciyar aƙida ya zamana wato ainihin yana kama kame amma wani hanzari ba gudu ba ah, kamar yadda na faɗa wasu da yawa ba sa son lafazin shi kansa aƙida ɗin suna ganin kalma ce mai ma'ana sai a rikin yi hantara kada a cusa maka aƙida kada a sa maka aƙida da shauransu amma mun riga mun yi bani cewa shi dan adam baya rayuwa sai da aƙida kuma dole aƙidan nan ko mai kyau ko mara kyau ce kuma musulunci akan aƙida ingantacce ya gina haka babu laifi wajen yin bayani akan aƙida duk da cewa kalmar aƙida al-aqidatu ba za ka same ta kai tsaye da wannan ma'anar a cikin alkur'ani mai girma ba ko kuma a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'anar kamar da wannan istilahin sai dai akwai alfaz wato lafazan da aka fi amfani da su kamar al'iman kamar yadda za mu zo mu ji to amma ba laifi ba ne amfani da kalmar ita akida din a irin wannan fage na ilimi da bayani domin duk in aka samu wata kalma keɓantacciya da malaman wani ɓangare na ilimi suke amfani da ita to babu matsala matuƙar dai babu wani wato aibi ko kuma babu wata ɓarna da aka ƙudindine a cikin wato ainihin wannan ma'ana ɗin idan za mu duba za mu ga kamar idan ka ɗauko a cikin kamar larabci za ga akwai irin su alfa'il da su almaf'ulu bihi da sa'anna'at da shauransu duk waɗannan kalmomi ne da aka amfani da su don ƙoƙarin bayyana ilimin da fayyace shi mutane su gane ne idan muka zo abin da ya shafi wato kamar ulumul hadith za ka gani za ka ga akwai ulumul hadith da kalmomi da ake amfani da su irin su alhadisu sahih alhadisu da'if alhadisu Hassan da gasa, irin su mursal irin su irinsu mu'allal irinsu su mu'udal dukkaninsu kalmomi ne da ake amfani da su domin kusantar da ilimi a kan haka nan ma idan ka zo kamar bangaren usul fiqh za ka ga akwai irin su al'am da irin su al-khas da irin su al-mujmal da irin su al-muqayyad duk waɗannan kalmomi ne na ilimi na wannan fagen da ake amfani da su ba don komai ba don kusanto da ma'anar ta yadda mutum nan da nan zai gane abin da ake nufi nan da nan kuma riga mun yi bayani cewa ita kanta aƙida fage ne mai zaman kansa na ilimi wanda ake nazarinsa wanda ake yin har digiri a kansa ai digiri na biyu ai digiri na uku za ka samu wato shehunan malamai wato professors kenan a wannan fage bila adadin a ko'ina cikin duniya da aka ita wannan kalma ta wato aƙida ba illa bane amfani da ita domin kusanto da ilimi amma kamar da na faɗa an fi amfani da kalmomin da suka shafi kamar imani da tauhidi da makamantansu to kamar da na riga na faɗa wato daga cikin kalmomi da ake amfani da su game da wato ainihin aƙidar musulunci akwai wato kalmar sunna sunna an fara amfani da kalmar sunna musamman a ƙarni na uku na hijira lokacin da wato maganganun ƙungiyoyi da suka danganta kansu da musulunci da miyagun ido suka rinka fantsama a cikin al'umma suka rinka fantsama ko'ina to manya-manyan malaman sunna da suka kula da haka to sai suka bawa wato wannan fage mai matukar mahimmanci suna wato suka ambace shi da suna a sunna wannan sunna din ba wai ana nufin sunna da take uh, kishiyar farilla ba ko sunna ko farilla a'a ma'ana kamar ma'ana ta fi'iu a'a ana nufin sunna wato hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ya zo da ita game da abin da ya shafi uh, imani da allah da mala'ikunsa da manzannin littattafansa da ranar lahira da kuma kaddara ma'ana dai abin da muke magana din na wato ainihin akida to akwai kuma littattafai da aka rubuta a kan wannan a wannan ya faru ne sosai a lokacin al'imamu ahmad imam ahlus sunna wal jama'a rahimahullahu ta'ala ma'ana a karni na uku a shekara a cikin karni na uku ma'ana shekara ta ɗari uku an shiga ta shekara ta ɗari uku ta hijira ma'ana a cikin wannan karni na uku din domin a lokacin ƙungiyoyi da yawa sun fara yawa kamar yadda na faɗa kuma kowace ƙungiya sai ta kawo wasu lafuzza da wasu kalmomi sai su shiga cikin musulunci kuma su na wasu ma'anoni da suka shafi aƙidar musulunci a cikin wannan to sai aka amfani da kalmar as-sunna akwai littattafai da aka rubuta da sun da wannan ma'anar ko kuma da wannan sunan kamar kitabi, sunna lil imam ahmad akwai kitabun sunna da imam ahmad ya rubuta akwai kuma kitabun sunna libin abi asim akwai kuma kitab sunna lil athram da kuma akwai kitabun sunna li abi bakar almarwazi da kuma kitabun sunna li abi bakar al da kuma kitabun sunna na muhammad bin nasar almarwazi dukkanin waɗannan manya-manyan malaman sunna ne kuma duk waɗannan littattafan a bikin suke ana sayar da su ta yadda idan ka ɗauke su ka karanta su za ka ga a da ahalus sunna a ciki cewa a sunna fi kaza shine kaza da kaza da kaza kuma littafi da irin tsarinsa da yadda wato ainihin ya gina shi to wannan kenan game da sunna da kuma tarihin abin da yasa ake kiran wato masail aqida wato masalan da suka shafi aqida da sunna sannan kuma akwai wani sunan kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata shine usulul i'tiqad usulul i'tiqad ma wato suna ne ko kuma usulul din usulul din suna ne da ake bawa matsaloli na aqida kuma akwai wato littattafai da aka ambata ko kuma aka kira su da wannan suna akwai ɗan ƙara wa juna sani tsakanin malamai kan cewa shin a ambaci masail na aqida da wannan suna ko ba a ambace su ba domin idan an ce usuluddin ma'ana ginshiƙan addini ai sallah rukunin din ce sallah rukuni ce na addini haka nan dukkanin arkanul arkanul islam rukuni ne na addini kuma idan malamai na aqida suka ce usuluddin ba sa sa wa'annan masail din to wannan a takaice kiran wa'annan matsalolin da usuluddin baya nufin sallah da azumi da zakka ba usuluddin bane ba kamar yadda na faɗa kawai amfani ne da lafazi domin kusanto da ma'ana da kuma saurin ainihin ganewa idan ana bayani a irin wannan fagi na ilimi daga cikin littattafai na magabata malamai bayan ƙarni na uku wanda suka rubuta shi da wato usuluddin akwai shi a ciki akwai al'ibanatu an usulid diyana wannan lil imam abul hassan al-ash'ari wannan sunan littafi ne da kuma sharhu wal ibanatu an usuli a sunnati wa diyana sharhu wal ibana an usuli sunna wa diyana libin babba al wannan shi ma littafi ne da ɗaya daga cikin malaman suna ya rubuta ga kuma abul hasan al-ash'ari shi ma wannan littafin sani da ya rubuta al-ibana an usuli diyana sannan kuma a daga cikin sunaye waɗanda suke an ambaci wato sunna da su ko kuma an ambaci aƙida da su bayan sunna da wato usuluddin to akwai kuma wani sunan shine alfiqhul akbar alfiqhul akbar to shi ma ɗaya daga cikin sunayen da ake ba masail al-i'tiqad alfiqhu al-akbar har akwai littafin da ake nasabtawa al'imam abu hanifa da kuma al'imam shafi'i shi ma akwai littafin da aka nasabta masa da wannan sunan al-fiqhul akbar yana nufin masail al-i'tiqad wato mas'aloli na aqida akwai malaminmu al-muhaddith al-sheikh abdul muhsin abbad hafizahullah ta'ala malami a jami'ar musulunci ta madina sannan kuma mai karantawa shekaru masu ɗimbin yawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da alkutubu sita gaba ɗaya a wannan masallaci mai albarka akwai wani littafi da ya rubuta ɗan ƙarami sunansa al'alaƙatu bainal fiqhi wa sunnati wal hadith al'alaƙatu bainal tafsiri afwan al'alaƙatu bainal tafsiri wal fiqhi wal hadith ma'ana alaƙa tsakanin ilimin tafsiri da ilimin sunna da kuma ilimin wato fiƙihu ya ce waɗannan su ne ginshiƙan ilimai a musulunci to wasu sai suka ce to ai ba a sa haƙida ba sai a cikin bayanin littafin mana yake cewa ai saboda alfiqhu fiqhan fiqhu kashi biyu ne akwai alfiqhu akbar wanda yake da alaƙa da wato sanin Allah da kuma sanin abubuwa na aƙida da kuma alfiqhu asghar wato wanda shine sanin hukunce hukunci muhimmi dai daga cikin sunayen al'aqidatu ko masail da ake magana a kansa aqida akwai alfiq sannan suna na hudu da ake ba wa littattafai ko ake ba wannan bangare na aqida akwai at-tauhid at-tauhid wannan kalma ta at-tauhid an ambaci wannan bangare na aƙida da shi ko na imani domin a ambace shi da bangaren da ya fi kowanne mahimmanci a ciki domin at-tauhid yana da alaƙa ne da imani da Allah a rububiyarsa da ilahiyarsa da kuma sunansa sufofinsa raguwa bangaren arkanin iman, game da misali imani da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara da mala'iku duk wannan idan aka kula wato kamar rassa ne na imani da Allah subhanahu wa ta'ala jalla ula, domin idan mutum bai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba bai wahada shi ba to ba zai wuya imani da waɗannan ba idan bai da samu Allah ba gaba ɗaya zancen ya yadda kuma Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzanni ko ya saukar da littattafai ko da mala'iku kaga wannan bata taso ba don haka nan sai wasu daga cikin malamai suka rubuta littattafai na musamman akan aƙida amma suka kira su da wato ainihin at-tauhid akwai littafin at-tauhid libin khuzaima ɗaya daga cikin manya-manyan malaman salaf da kuma kitabu tauhid ibn manda shi ma littafi ne na da yake magana akan masalar itiqad akwai kuma kitabu tauhid ibn rajab kaga shi ma littafi ne da kuma kitabu tauhid na al-imam muhammad bin abdul wahab shi ma kaga duk sanin littattafai ne waɗannan an buga su ana samun su ainihin a ko'ina don haka muhimmi dai daga cikin sunayen wannan ilimi da ake magana a kansa akwai ko masayin da ake magana a kansa aƙida akwai abin da ya shafi abin da ake ce masa wato at-tauhid har akwai littattafai da aka rubuta da wannan suna suna na biyar da ake kiran wannan bangare da shi shine al-iman ana kiran wannan wato fage ko kuma matsalolin da ake tattauna akan wannan fage al-iman kada a manta masu kallon mu ana sauraron gidan talabijin ne na Wisal Hausa TV gaskiya dokin karfe a cikin shirin ku mai farin jini mai albarka shirin hattara da miyagun aƙidu wanda yake fayyace muku zare da abawa domin a gane gaskiya a kuma ƙoƙarin binta kuma a gane kishiyarta a yi wato ƙoƙarin guje mata muna bayani ne akan wato sunaye na aƙida idan aka faɗa bayan mun yi magana akan ma'anar aƙida da kuma littattafan da aka rubuta akan aƙida ingantacciya ta musulunci wanda muka ce wannan fage na aƙida na da sunaya guda biyar yanzu muna kan na biyar ɗin shine al'iman wato ana amfani da wannan eh, kalma ta al'iman domin bayanin waɗannan matsaloli na aƙida kuma akwai littattafan da aka rubuta da dama da wannan suna na wato eh, ainihin al'iman wanda eh, duba da lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan za mu tafi rabin lokaci idan muka dawo sai mu tashi akan wannan suna na biyar wato al'iman sai